وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يا buga misalin wata alƙarya ita ce makka ta kasance cikin aminci mutanenta ba sa jin tsoron komai tana cikin kwanciyar hankali a yayin da mutane a gewayenta ana wabtar su arzikinta yana zuwa mata cikin sauƙi daga ko'ina amma sai mutanenta suka butulcewa wa abin da Allah ya yi musu na ni'ima sai Allah ya saka musu da yunwa da tsananin tsoro wanda ya bayyana a jikinsu suka shiga firgici da ramewa har suka zama kamar tufafi saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da ƙaryatawa.